Matsalar yin garkuwa da mutane a Najeriya domin neman kuɗin fansa abu ne da ya ci ya ki cinyewa musamman a arewacin ƙasar inda 'yan bindiga suka bullo da sabon salon yin awon gaba da yaran makaranta kamar yadda muka gani da yaran makarantar sakandaren Chibok, Dabci, Kankara, Kagara, Jangebe da Mani baya bayan nan a kwalejin koyar da dabarun noma da lamuran da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya da ke jihar Kaduna. Masu ruwa da tsaki dai a Najeriya na ta yin ƙoƙari wajen neman a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro. lamarin da ke ƙara ta'azzara inda sanata Ali Indimi ya yi cikakken bayani akan abin da yake nufi kan samar da tsaro da haɗin gwiwar 'yan ƙasa. Abin da nake nufi shine ba wai maganan tsaro a bar ma shugaban ƙasa shi kaɗai ba. Tsaro wato haƙƙi ne yake kan kowa. Idan jami'an tsaro wanda suke da haƙƙin kare jama'a ba su samu bayanan sirri ko kuma su san me yake ƙasa me yake faruwa su waye ne suke wayannan abubuwa ina suke ba wanda talakawa da abun yake shafa su suka fi sani to jami'an tsaron ba za su iya yin abin da ya kamata ba kowa ya sani cewa shi shugaban kasa ya damu da wannan harka kuma yana ba da goyon baya da kuma duk abin da jami'an tsaron suke nema don a tabbatar cewa an samu zaman lafiya amma har yanzu kwaliya bata biya kuɗin sabulu ba kuma don kowa yana ganin akan cewa hakkin tsaro dinnan na gwamnati ne kawai kuma ba haka yake ba hakkin tsaro hakkin kowa ne sai kowa ya ba da nashi gudubawan tukuna a samu nasara shi yasa yasa nake kira ga duk mutumin Najeriya ko kuma talakawan Najeriya su san da cewa maganan tsaro da kuma tafiyar da gwamnati yadda ya kamata musamman a zamanin demokradiyya. Gwamnati ne na jama'a don jama'a kuma jama'a suke yi. Game da batun tsaron rayukan 'yan ƙasa idan suka ba da bayanan sirri akan bata gari da basu yadda da su ba. Sanata Indume ya ce. Duk abin da ya kawo wannan shine idan an san cewa idan ka baya da bayanan sirri akan wani abun da ka gani zai kawo barna ko kuma tashin hankali a kasa idan kuma wani abu ya same ka to sai a ji a tuhumi hukumar da ka ba su bayani ko kuma idan yanzu wani ya zo ya yi barna ko ya yi garkuwa da mutane ba wai kawai a ji a kwato mutanen da aka yi garkuwa da su ba amma hukumar a tabbatar a cikin karamin lokaci an hukunta su. A nasa bangare masani akan lamuran yau da kullum awal lawan uba ya bayyana nasa ra'ayi akan batun 'yan kasa su haɗa kai da gwamnati don samar da tsaro. Ba ran da 'yan ƙasar Najeriya ba su haɗa kai da gwamnati ba. Kullum yaumin 'yan ƙasar Najeriya Najeriya a kansu a haɗe yake da gwamnati. Gwamnati ne dai ba ta haɗa kansu da 'yan ƙasa da ke Najeriya ba. Domin kulle yau 'yan ƙasa burin su ne su ga cewa sun bi gwamnati kuma sun kyautata wa gwamnati kuma sun zaɓi gwamnati sun ɗora kan karagal mulki. Daga ran da kuma gwamnatin ta hau kan karagal mulki ita ne da kanta take ƙoƙarin nisanta kanta da 'yan ƙasa. To don haka kuma wannan abun yana faruwa ne da sakacin gwamnati wanda mu mun sani 'yan ƙasa sun sani gwamnatin karan kanta ta sani. An dai shafe sama da shekaru goma ana yaƙi da matsalolin tsaro a yankunan arewa maso gabas da rikicin mayakan boko. Boko Haram sai kuma arewa maso yamma da rikicin 'yan bandiga daɗi da dai sauransu a wasu sassan Najeriya. Halima Abdulrahman, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.